Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alherin Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Gama salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Yau ranar Lahadi, shida ga watan Nuwamba na shekarar 2022 ga labaran duniya mai karantawa Sarfila Hashim Gumel. hukumomi a yankin carson da ke kudancin ukraine sun ba da rahoton kazamin fada da fashe-fashe a jiya asabar a cikin sa'o'i 24 da suka gabata sojojin ukraine sun kai hari a wurare tara tare da kama wurin ajiyar kayan aikin sojan rasha da kuma wata ma'ajiyar makamai a yankin carson rasha na ci gaba da kai hare-hare kan cibiyoyin samar da makamashi da na ruwa a ƙasar. inda aka bayar da rahoton cewa ta lalata kashi 30 zuwa 40 cikin 100 na cibiyoyin makamashin ukraine lamarin da ya haifar da karuwar rashin wutar lantarki don kare babban na'urar da ke samar wa kasar wutar daga gazawa a halin da ake ciki an gyara layukan wutar lantarki da ke waje tare da sake haɗa su da tashar nukiliya ta zafarozia ta ƙasar ukraine kwanaki biyu bayan katsewar wutar lantarki a lokacin da hare-haren rasha suka lalata manyan layukan wutar lantarki in ji hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa iaea e a ɗaya ɓangaren kuma a karan farko iran ta amince jiya asabar cewa ta baiwa rashi jiragen yaƙi marasa matuƙi amma ta ce an tura su ne kafin yaƙin ukraine inda rashi ta yi amfani da su wajen kai hare-hare kan tashoshin wutar lantarki da kayayyakin more rayuwa na fararen hula ministan harkokin wajen iran hussein amiruddinla ya ce an yi jigilar jirage marasa matuki kaɗan 'yan watanni kafin mamayar rasha a ranar 24 ga watan fabrairu shugaban ƙasar ukraine vladimir zelensky ya zargi teran da yin ƙarya yana mai cewa dakarun kib na harbo aƙalla jirage marasa matuki goma a kowace rana a cikin cikakken martani da iran ta bayar Hussein ya musanta cewa teran na ci gaba da samar da jiragen zuwa Rasha. Wani ɗan ƙuna bakin wake ya kai hari cibiyar horar da sojoji da yammacin jiya Asabar a kudancin Magadishu babban birnin ƙasar Somaliya, inda ya kashe mutane tara tare da jikkata wasu. Jami'an tsaron da suka zanta da murya Amurka ta wayar tarho da sharaɗin sake sunan saboda ba su da izinin yin magana da manema labarai. Sun ce an kai harin ne a kusa da sansanin sojoji na Janar Dakhavadan kuma wasu da aka ɗauka aikin soji na daga cikin waɗanda suka mutu. Ƙungiyar Alshabab ta ɗauki alhakin kai harin inda ta ce ɗan ƙuna baƙin wakenta ya kashe sojoji ɗari. Kafofin yaɗa labaran cikin gida sun ce an kashe mutane goma sha biyar. Babu wata sanarwa a hukumance daga gwamnati game da harin. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. ɗaruruwan masu fafutukar kare muhalli sanye da fararen kaya sun mamaye wani yanki da aka ajiye jiragen mutane a filin jirgin sama na shipol a birnin amsterdam kuma suka dakatar da jiragen daga tashi ko tafiya na tsawon sa'o'i ta hanyar zama gabansa a jiya asabar 'yan sandan soji sun kutsa kai kuma an gansu suna kwashe mutane da dama daga cikin masu zanga-zanga a cikin motocin safa sama da masu fafutuka ɗari ne aka kama kamar yadda kafa labarai ta ƙasa nos ta rawaito zanga-zangar dai wani ɓangare ne na wata zanga-zangar da aka gudanar a ciki da wajen tashar jiragen sama da ƙungiyar rajin kare muhalli ta greenpeace and extinction rebellion ta shirya a ci gaba da tattaunawar da ake kan sauyin yanayi a taron cop 27 a masar ba a bayar da rahoton jinkiri ga jiragen kasuwanci ba Shugaban ƙasar Iran Ibrahim Rezi ya ce biranen ƙasar Iran suna cikin ƙoshin lafiya bayan abin da ya kira rashin nasarar yunkurin da Amurka ta yi na maimaita boran ƙasashen Laraba a jamhuriyar Musulunci ta Iran a shekarar 2019. duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. da shigowa zauren VOA. A yau shirin ya dawo gida Najeriya daga ƙasar Ghana. Zan haɗa ku yanzu da abokin aiki na Nasiru Adamu Elhikaya wanda zai bayyana baƙi da suka samu shigowa zauren. Sannan ya gaya mana maudu'in mu na yau. Nasiru gare ka. To, jama'a barkanmu da shigowa wannan zaure. wato zauren voa da muke tattaunawa yawanci da muna yin abun nan a nan abuja wata-wata kafin sashen wasu na muryar amurka ya ba da dama wasu kasashe ma na nahiyar afirka su rika shirya wannan shirin an shirya wannan shirin a wasu kasashe kamar jamhuriyar nijar an shirya a ghana ina jin anya kamaru yau kuma mun sake watakila zagaye ne saboda muhimman abubuwa da suka yi ta faruwa a najeriya mun dawo nan babban ofishin muryar amurka na abuja saboda gudanar da wannan muhimmin taro da sashen hausa na muryar amurka ke jagoranta ta gayyaci kwararru domin su tattauna kan muhimman abubuwa da suke faruwa a tarayyar najeriya da kuma sauran ma zan iya cewa sassan nahiyar afirka in ma ya shafi duniya gaba daya in allah da akan tattauna a wannan zaure a wannan karo darasinmu shine dokoki arba'in da majalisun dokokin najeriya na jihohi suka ki amincewa da su. In za a tuna majalisar dokokin tarayya wato da ta hada da majalisar da da majalisar wakilai sun kammala amincewa da dokoki 44 da suka shafi tsarinsu shine sai an samu biyu bisa uku na majalisun dokokin jihohi sun amince ne sannan su zama doka. Cikin ko waɗannan dokokin akwai abin da aka daɗe a Najeriya kamar misali bawa ƙananan hukumi damar cin gashin kansu na daga cikin waɗannan dokokin waɗanda kuma zan iya cewa jihohi guda goma sha ɗaya ne kacal a cikin jihohin najeriya shida suka amince a yi wannan don haka jihohi ashirin da gaba gabaɗe sun ce sam amma sun ba da wasu dokoki ko sharuɗa da suka ce sai an cimma su ne sannan za su iya amincewa sharuɗan nan sun haɗa da sai an ƙirƙiro rundunar 'yan sanda ta jiha sharaɗi na biyu akwai a kafa hukuma zan ce majalisar kula da harkokin shari'a ta jiha wannan ma cikin kudurorin kenan sannan kuma akwai tsari wanda suke so a bi na ba da damar hanyoyin da za a iya a tsige manyan shugabanni na majalisun dokokin jihohin wato ina jin wani tsari ne da suke so a bi wanda zai zama akwai yar tirjiya ko dan wahala ba wai kawai gobe a ji cewa an cire kakakin majalisar dokoki na jiha ko wani daga cikin manyan shugabanni na majalisun dokokin na jihohin ba su kansu majalisun dokokin jihohin na bukatar su samu cin gashin kai wato su samu gudanar da harkokinsu na kashe kuɗi a rika tura musu su kai tsaye kamar kamar yadda majalisar dokokin tarayya take aiki idan sun samu wannan ya nuna sun tsira daga babakere na gwamnoni da ake zargi kenan da haka majalisar dokokin jiha tana da yanci ta yi abin da take so kamar yadda majalisar da ta da wakilai ke da irin wannan yanci a nan matakin tarayya mun yi sa wannan zaure muna da muhimman mutane da suka dace su tattauna wannan darasin da za mu tattauna da su waɗanda suka hada da shi barista mai nasara kogo umar wanda kwararre ne kullum muna faɗa cewa shi ya haddace tsarin mulkin najeriya aya zuwa aya sakin layi zuwa sakin layi ba ma tsarin mulkin najeriya akwai tsarin mulki na kasashe wajen guda bakwai waɗanda ya haddace su da kansa nan sannan sai muna da babban bako a wannan taron wanda ya sha gwagwarmaya kan harkokin majalisun dokokin jihohin nan kuma kazalika bayan ya yi shugaban majalisar dokoki na jihar Gombe a arewa maso gabashin Najeriya. Kazalika kuma ya shugabanci ita wannan kungiyar da ta rubuto wannan dokar wato kungiyar shugabannin majalisun dokokin jiha wato Speakers Forum. ta Najeriya baki daya ya yi gwagwarmaya iri-iri har ma a sanadiyar wasu ayyuka na wannan kungiyar ta ƙasa aka so a tsige shi daga mukaminsa amma ya samu da ya gama lafiya ba a tsige shi ba wato right honorable inuwa garba right honorable inuwa garba sai dai kuma dan jam'iyyar babbar jam'iyyar adawa ta pdp amma ba ita muka zo tattaunawa ba mun zo ne don mu yi wannan dokokin ba shi kafa wannan kungiyar ba mako a shine ginshikin kafa wannan kungiyar ta waɗannan shugabannin majalisun dokokin jihohin dan mu ba mu ma fara sanin kungiyar ba sai lokacin da yake jagorantar ta to yanzu kuma kakakin majalisar dokoki na jihar Bauchi Alhaji Suleiman shi ke jagorantar wannan kungiyar ya mana alkawarin zai zo da kansa ko ya turo wakili amma muna jira da har yanzu sannan sai muna tare da alhaji ishaka hassan wanda babana na gode wanda shi kuma dan gwagwarmayar harkokin siyasa ne mai lura da al'amuran yau da kullum ne wanda yana wannan zaure sai ma kuma ga wani ma dan gwagwarmayar alhaji abdullahi garba gombe wanda yan gombe suka fi sani da baba dan gayi wanda tsohon sakatare ne na narkakkiyar jam'iyyar adawa ta ad wato alliance ko democracy wacce ba a ta yanzu sai kuma babban zaure muna tare da sauran manyan baki da suka hada da sabo imamu gashiwa eh, dan jam'iyyar nnpp daga ganin hular sama ba sai an tambaya ba muna tare da mama balaraba wacce eh, yar gwagwarmaya ce uwa ce a kungiyar ma'abota kafafin yaɗa labaru da ci gaban kasa sai ko muna tare da injiniya magaji muhammad yaya wanda dan jam'iyyar apc ne mai mulki a najeriya kuma kazalika yanzu memba ne a kwamiti. lokacin yakin neman zaɓe na ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar wato bola mai tinubu sannan muna tare da malam saminu dauda wanda kawai shi zamu zayyana shi da ɗan najeriya ne kawai sa'idu sambo Kaptan. wanda shi shugaban wata kungiya ce mai gwagwarmayar nemawa marasa galihu ilimi yara masu gararan bakan tituna yana da kungiya da take kula da wannan sashen sannan kuma a nan muryar amurka muna tare da shugabar wannan ofis sashen hausa wato hajiya madina dauda na dabo sai sauran ma'aikatan wannan sashe irin su baba karami da aka fi sani kenan amma saliwa wolu salihu sunansa shine zai kula mana da na'urorin yada shirye-shirye kai tsaye sai kuma shugaban ɗakin shirye-shirye na wannan gida wato benjamin ogagon muna tare da shi a wannan zaure sai sauran wakilan sashen wasan wannan murar amurka irin shamsi hamza ibrahim irin su hawa umar irin su halima abdu'o to ina jin sauran ma watakila suna nan tahuwa zan ba da abun magana ga ita hajiya madina dauda don ta miƙa abun magana watakila ina jin za mu fara da right honorable inuwa garba ne wanda in yi magana daga nan in mun zo abu da ya shafi doka sai mu ga to yanzu kuma daga ina tun da yanzu dai majalisun an samu 25 sun yi rinjaye sun hana wannan dokar wucewa sharuɗan su dole sai an cimma ne ko kuma a bari sai an sake sabon zaɓe ne an sake sabon zubi a ga ko za a iya mai da waɗannan dokoki a sake yin nasara shi wato barista mai nasara ko ko umar ina ga zai mana wannan bayani hajja madina dauda zaure na hannunki to madalla alhaji nasiru adamu elhikaya da abokanan aikina da ke wannan zaure a yau na ma kowa da kowa maraba da zuwa. Wannan kwamiti da Majalisar Dokokin Ƙasa ta ba dama na gyara kundin tsarin mulkin ƙasa. Wato ba yau suka fara ba, an fara tun daga shekara 2003, aka yi a 2007, aka yi a 2011, aka yi a 2015 har zuwa 2019 wato a takaice dai ya zuwa yanzu wannan shine karo na biyar da za a yi ƙoƙarin gyara waɗannan ɓangarori a kundin tsarin mulkin ƙasa da suka damu 'yan Najeriya. To abin mamaki ne a ce a karan farko ƙungiyar kakakin majalisu ta Najeriya ta aikewa wannan kwamiti da ya hada da mutane 44 su kansa a majalisar dokoki majalisar dattawa na da mutane 22 a ciki majalisar wakilai na da mutane 22 a ciki shine kaɗai kwamiti mafi girma a majalisar dokokin ƙasa saboda muhimmancin da aka ɗora a kan kundin tsarin mulki da kuma gyara duk abin da ya shige wa 'yan ƙasa duhu to sai ƙungiyar kakakin majalisun jihohi suka rubuto takarda ga wannan kwamiti a karan farko cewa su ma fa kafin su kai ga ma duba wa'annan dokoki har su kai ga amincewa da su a kai ga ma sa hannu saboda 'yan najeriya su amfana su ma fa suna da bukatu kamar yadda malam nasiru ya riga ya zayyana su guda hudu kwarara dole ne a ba jihohi dama su kafa 'yan sandan jihohi wannan shine na farko da suka bada na biyu suka ce dole ne a ba su dama su kafa kungiyar duba bangaren shari'a wato state judicial council ana da national judicial council a ƙasa to su a ba su dama su ma su kafa tasu sannan kuma a ba majalisun jihohi cin gashin kai sannan kuma a ba su dama wato su ne sai lokacin da suka ga dama in har aka samu ana neman sauya wani babba mai mukami ko wani dan majalisar jiha to su da kansu ne suke da izinin su abinsu to wa'annan abubuwa sun dami 'yan ƙasa saboda haka wakilansu ne mu mu faɗakar da mutane mu kuma gaya musu yadda abubuwa suke honorable inuwa batun kafa 'yan sandan jiha ka yi majalisar nan ka san kuma yadda yin dokokin nan suke shin kana ganin a yanzu a wannan ƙasa ya kamata majalisun nan 25 su nemi wannan izini na kafa 'yan sandan jihohi to a billahi mina shaidan rajin bismillahir rahmanir rahim ina ga wannan tambayan ina cikin wadda suka fi dacewa da amus tambaya kawun da ya shafi harkokin majalisun dokoki na wannan ƙasa najeriya domin na fara harkin harka na gyaran kundin tsarin mulki tun daga alif 2003 lokacin da nake dan majalisa na sake na zo ina cikin memba na wannan conference of speakers daga alif 2007 zuwa alif 2011 wadda ni na coordinating jihohi guda shida na arewa maso gabas a wannan kwamiti na wancan lokacin wadda distinguished senator ike kwarar madu ya zama shine chairman na gyaran kundin tsarin mulki alif 2011 zuwa da 15 ina speaker na jihar Gombe kuma ina ciyaman na wannan gabamiyar kungiya na shugabannin majalisun dokoki na Najeriya. Aka gama na zo ne ina mai ba da shawara na musamman a National Assembly Office na mataimakin shugaban majalisar dattawa akan harkokin siyasa a majalisar dattawa na Najeriya. To, ajiya Madina a hali da irin wannan ƙasa take ciki wa abubuwan da suka faru na sa ƙa'ida ni ma bisa ga irin ka'ida da nake da shi a matsayina na shugaba matsayina na dan siyasa matsayina na dan najeriya mai kishin in ga an gyara abubuwa ina ga kamar an yi wa demokaradiyya fyaɗe an yi wa 'yan najeriya rashin adalci domin gyaran kundin tsarin mulkin najeriya nan da aka ce za a yi dukiyan najeriya ake ɗauka sa wa waɗannan kwamitoti a kashe su domin a yi dokoki da tsare-tsare wadda za su ba da dama a gudanar da abubuwan da za a mulki al'ummar najeriya da su don su samu sauƙi idan ya kasance sai an sa kwandishin ni sai amini abun da ya shafe ni kafin in yi abun da ya shafe 'yan najeriya ina ga wannan ba adalci ba ne ban goyi bayan wannan ba ban yarda da shi ba kuma ba adalci ba ne ba gaskiya ba ne kuma duk wanda yake speaker a najeriya ni in dai ya sani ya sani da irin wannan ka'idar ya kuma sani da tsayawa kan abun da nake ga shine interest in al'umma number one kafin interest in interest in jam'iyyata maganar state police kowane bangare ko kowane al'umma sun yi fassara shi da irin tunaninsu akwai wanda ba sa so a state police saboda gani yadda gwamnoni suka dawo kananan alloli a jihohinsu suna ga idan aka ba wa gwamnoni karin karfi akan wadda suke da shi wadda sun fi karfin kowa sun fi karfin komai a cikin da'irar demokaradiyya na najeriya a kara musu za su yi 'yan sandansu to karshen ta. da gwamna yake so in ya ga dama numfashi ma ya zaba ma irin wanda za ka yi domin a yanzu ma da ba su da 'yan sandan kansu ga yadda wasu gwamnoni suke yin zalunci suke cin zarafin mutane suke yin abubuwa da ba su daidai da adalci ko tsari ko shugabanci na adalci ba a da suke to idan aka yi wannan gwamnonin jihohin ƙarshen su bangare su yi amfani da shi a matsayin hanyar da za su bi domin yadda suke agitation a aballe najeriya a yi waye waye to maganan yin yan sanda wa jihohi a ƙarƙashin gwamnoni na jihohi wannan yana da babban question mark wa bangaren tsaro na najeriya wa bangaren 'yan siyasa na najeriya wa bangaren zamantakewar najeriya ta a matsayin kasa ɗaya al'umma ɗaya kuma musamman irin wannan hali da najeriya take da crack ta ko ina akwai wanda suna goyon baya bisa ga abubuwan da suka sani na iya ilimin su akwai wanda ba sa goyon baya bisa ga abubuwan da suka sani na sanin wasu abubuwan da bai zama ilimi ga kan kuwa ba so akan wannan na bari ni ina da na personal reservation amma idan al'umman najeriya ko da za a yi shi zama fitina ba a fata idan al'ummar najeriya suka ce shi suke so to a tsari na mulki a tsari na demokaradiyya a tsari na adalci a tsari na dan majalisa matsayinsa na wakili abin al'umma suke so is paramount shine number one kuma shine priority abubuwan da kika irga akwai abubuwan da daga jinsu ba 'yan majalisa ne suke so ba gwamnoni ne kamar maganar 'yan sanda na state magana ne na gwamnoni kamar maganan judicial council domin an tashi ko interpretation ko abin da ya samu judicial da shi ba da tafi ni sanin wannan don layi sane suna ga za su samu absolute control akan yin doka kamar yadda su abin da gwamna ke so shi za masa majalisa ya kasance kuma abin da yake so shi za masa bangaren kula da shari'a da waɗannan bayanai na tsohon kakakin majalisar jihar Gombe honorable Inuwa Garba za mu dakata a yau sai makon gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya A madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, Madina Dauda ce ke sallama da ku, mu huta lafiya. To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a ko da yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwansu suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. Yau kuma a cikin shirin namu na rayuwar birni muna tare da wani malami ne mai tallan goro. Malam ko menene sunanka? Muftar. Muktari. Oh, malam Muktari. to malam muktari kamar daga wace jiha kake a najeriya ina jihar kebbi ok daga jihar kebbi kake eh, a cikin garin kebbi kake ko kuma daga wata karamar hukuma ina karamar hukuma a birnin argungu a birnin argungun eh. Eh, to gashi nan na ga kaman kana sana'ar sai da goro ne a nan birnin tarayya abuja eh. a ah, wani birni ne da ake ganin kaman birni ne kawai na ma'aikatan gwamnati a sai kuma gashi kuna akwai masu irin waɗannan ƙananan sana'o'i a ah, kaman ah, me ya baka sha'awa yin wannan sana'a ta goro gaskiya alhamdulillahi bakin gwargwaro dai muna samun abin da muke biya mu kan bukatocinmu bakin gwargwado alhamdulillah mun gode allah eh, to ganin cewa kana wannan sana'a ta goro a shin baka yi karatu bane na boko gaskiya ban yi karatun boko ba ko ba haka ba ban yi ba amma arbi na yi bakin gwargwado dai na yi kwarai kwa to menene ba ka sha'awa da zuwa birnin abuja eh to gaskiya yanayin abin da ya bani shawa daga ciki yana daga cikin abubuwan ina ganin musar mutane suna zuwa suna nema suna koma gida kuma suna samun abin da suka je da shi lahiya to wasu suna ganin cewa kamar wannan karamar sana'a ne kake yi sai su ce kamar menene ya sa baka zauna a gida ba don ganin cewa ka yi wannan sana'a ko kana ganin cewa a nan abin da kake samu ya fi kamar abin da zaka samu a can gida a rugungun eh gaskiya abin da muke samu nan ya fi abin da ake samu a gida sannan idan a gida ne kaga abin da zaka samu in kana samu naira dubu daya a wuni to nan allah ya da akalla dai ko baka samu ka samu dubu biyu to yanzu kaman wannan yanzu wannan goron naka wannan kaman jarin wannan goron naka kaman na nawa ne gaskiya wannan kallan zai kai naira dubu bakwai zuwa goma to a rana kuma kana ya samun kaman a ce nawa eh to wani lokaci kana ya ka samu dubu shida hudu takwas duk kana samu a wuni daya wani lokaci za ka samu ma fiye da haka din to birnin abuja wani birni ne mai wahalan sha'ani in na kai maganan wahalan sha'ani wahala ne yana da wahalan sufuri da kuma maganan muhalli gurin zama kamar a ina kake zama a wannan birni na abuja ina zama a cikin area a sokoro wajen ait junction ina cikin wannan line to kamar kana haya ne ko kana zama ne a wani gidan wani dan uwa yawa gaskiya ba haya nike ba ina tare da wasu mutanen mu ne albarkacin su ne nike samu ma ina zaune a wurin to kamar eh, wani lokaci kake ɗauka kamun ka koma gida a rugungun kamar misali irin na zo lokaci zan samu wata ɗaya ko sama da haka ɗin duka zan iya irin sati bakwai zuwa takwas zan yi wani lokaci zan yi sati tara ko zuwa goma hakan sai in koma gida Shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya. To a gaida Malam Sale. kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.